barkanku da zuwa wannan tasha mai albarka idan wannan ne farkon zuwan wannan tasha to ku danna subscribe domin samun duk bidiyo da aka dora sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku duk abubuwan da aka